Taron da ya gudana a birnin tarayya Abuja dai ya cimma wannan matsayar haɗin gwiwa tsakanin dukkan masu ruwa da tsaki ne don samar da mafita mai dorewa a daidai lokacin da ƙarin farashin kowace litar mai ya tsananta hauhawar farashin kayayyaki daga ranar talatar nan inda jigajigai da suka halarci taron suka yi kira ga dukkan 'yan ƙasa da su ba da mahimmanci ga shiga aikin gona ga dangadan su rika shuka a bisa ƙashin kai don samar da wadataccen abinci da kansu a rage matsalar karancin abinci da yunwa a ƙasar. Shubra Mahmud ita ce ta wakilci babban sakataren ma'aikatar noma manoma da raya karkara na tarayyar Najeriya inda ta bayyana cewa gaskiya muna cikin wani hali na matsalar abinci kuma abun za ka iya kallon shi ta bangare daban-daban na ɗaya dai ita gwamnatin tarayya tana da nauyin ta yi wani abu a kai amma bancin gwamnatin tarayya duk wata gwamnati ta jiha ita ma tana da wannan nauyin kazalika gwamnatin da take karamar hukuma to ita ma tana da shi saboda haka dole ne a haɗa ƙarfi da ƙarfi a fidda mutane daga daga cikin wannan ha'ula'in kuma abin da zaka daɗa yin la'akari da shi shine an samu matsaloli ne wani kana da yadda zaka yi wani baka da yadda zaka yi a ma'ana akwai wannan harka ta rashin lafiya na mura ta covid ta yi mana illa kamar yadda ta yi wa sauran duniya illa aka zo kankace mu fita daga wannan sai aka yi ambaliyan ruwa ya daɗa gurgunta al'amarin noman mu a nan ƙasan ana tafa kuma sai aka zo aka fara yakin nan a can rasha da ukraine to abin da ya sa abubuwan nan suka shafe mu na rasha da ukraine din nan a nan muke samun abubuwan da muke hada taki to an samu matsala a wajen saboda haka wannan ya jawo mana matsala ba alhamdulillahi gwamnati tarayya ta zo ta yi wannan cewa dole a ɗauki mataki kuma shi shugaban ƙasa ya kawo maganar ya zafafa a kai cewa ku mutanen da kuke harkar tsaro ya ba su macin orders waɗanda duka suke da nauyin su yi abu a kan harkar noma kowa yanzu yana kan kafarsa kuma muna ƙoƙari mu bi wannan doka da ya yi da kuma mu tabbatar da cewa an samu maslaha akan abubuwan shubar mahmud ta kuma kara da cewa gaskiya mu dama can a ma'aikatar mu ta noma da raya karkara mu tuntuni mun sa mata a cikin hidimomin mu dalili ko eh, kashi saba'in daga cikin masu ba da karfin su wajen lebo. a gonaki mata ne su ba yadda za a yi mu ci gaba in ba inganta abin da mata suke a cikin harkar noma ba kuma abin shine me za a yi musu shine a tabbatar da suna da kayan aiki a wani bangare kuma wakilin ofishin asusun tallafawa noma na duniya a Najeriya Adede a Ohifa Ikwe wanda aka wakilta a yayin taron yayi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki. Da dauki matakan gaggawa don shawo kan matsalar karancin abinci yana mai cewa asusun IFAD na da yakinin cewa idan aka dauki matakan haɗin gwiwa aka kawo hukumomin gwamnati manoma 'yan ƙasa masu buƙatar kayan abinci da kuma sauran masu ruwa da tsaki zai zama abu mai mahimmanci wajen gina tsarin samar da abinci mai ɗorewa." tare da cewa wani bangare ɗaya tilo ba zai iya cimma nasara a samar da wadataccen abinci abinci ga 'yan kasar baki daya ba shi ma darakta kuma wakilin ofishin shirin samar da abincin kasa da kasa na majalisar ɗinkin duniya a najeriya david stevenson ya ce ana buƙatar yin aiki tukuru kuma ofishinsa yana magana da dukkan masu ruwa da tsaki a duk faɗin najeriya akan batun bayar da shawarwari a game da kawar da matsalar yunwa gaba ɗaya, tare da tabbatar da cewa an haɓaka ci gaban da aka samu a yanzu inda ya ƙara da cewa kamata ya yi dukkan masu ruwa da tsaki su mara wa juna baya don yin iya bakin kokarin su a inganta abubuwa da gina dogaro da kai a fannin samar da abinci tun bayan cire tallafin man fetur da shugaba tinubu ya yi a ƙarshen watan mayu jim kaɗan bayan karɓar ratsuwan kama aiki ne farashin kayayyakin abinci ya yi tashin gwauron zaɓi inda gwamnati ta ce za ta yi amfani da waɗannan kuɗaɗen tallafin wajen inganta fannin aikin noma da kuma samar da taki da hatsi ga manoma da gidaje masu fama da tsadar kayayyakin masarufi lima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya